يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله تشكيكم سا يومنا رانر عشرين دوة شعبان shekara ta 437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 27 ga watan biyar shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul Baqi muna nan a shafi na za mu tashi kai shafi na 24 a ƙarƙashin babi na 36 kuma za mu tashi hadisi na 51 babin da muke ciki shine babin da ke bayani akan kasancewar imani da Allah maɗaukaki shine mafificin ayyuka da bawa yake mun karanta hadisi ɗaya a babin yau kuma za mu bi da wanda yake biye da shi shine hadithu abi dhar radiyallahu an hadisin sahabin annabi abi dhar Allah ya yarda da shi qala yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ayyul amali afdalu nace da shi wani aiki ne yafi kowanne qala imanun billahi ya ce aikin da ya fi kowane aiki ba da gaskiya da Allah wa jihadun fi sabili da kuma yaƙi akan tafarkin Allah ƙultu na ce in ji abu zar fa'ayyar riƙabi afdalu waɗanne bayi ne kuma kowanne ne mafifici a cikin bayi idan mutum ya so ‘yan tabawa ƙala aghlaha thamana sai yake cewa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mafi tsadar kuɗi bawan da ya fi kowanne tsada ai bai fi tsada ba sai don saboda ƙimarsa da darajarsa to ne ya fi cancanta da a ‘yanta shi ne mafifici wa an fasuha inda ahliha kuma mafi daraja da matsayi a wurin masu shi mana bawan da a cikin bayi masu shi sun fi sansa a kan saura ai ba haka kawai mai bawa yake son bawa ba sai da dalili yana da abin da ya fifici sauran da ya sa ake sansa to wannan shine mafificin bawan da ya fi dacewa da ayanta qultu fa illam afal yace in ban iya aikata haka ba fa qala tu'inu da'i'a yace to haka ne ka taimaki wanda ya rasa kansa saboda rashi talauci ya sa ya zama a birkice ya zama kamar wani wanda ya ɓata. ka san in mutum ya bata za ka yana ta diri-diri asalin shi ne abba'e wanda wato ne zama kamar an rasa shi to ka taimaka wa mara shi wanda ba shi da shi au tasna'a li ko ka samar da sana'a ga mai zaman banza ga wanda ba shi da abin yi shi ake cewa akhraq qala yace fa in af'al yace in ban aikata haka ba fa qala tad'u an-nasa min ash-sharri ce to ka kyala mutane daga sharri kada ka cutar da wani kan wani ya kuka da kai fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika in ka hana sharrin kanka isa zuwa ga wani ko ga mutane to haƙiƙa wannan sadaka ce da kai zuwa ga kanka sakayyar abin ladan hakan kai za ka mora ka amfana mana wanda ya kame harshensa da hannunsa daga cutar da al'umma to zai dace da samun ladan wanda isa sadaka Allah zai ba shi sakayya ta cewar ba a cuta da shi ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a kitabul it wanda shine kitab na 49 cikin jerin kitab kitab da imam al-bukhari yayi a cikin littafin sa sahih al-bukhari babu ayyur riqab ay babu afdalu ababi na biyu a karkashin kitabul it babin da ke cewa wa nabawa ne mafifici cikin bayi wannan hadisi lafazinsa a ruwayar imamu muslim Allah ya ji kansa da rahama tana cewa an abizar an karɓo daga abizar ƙala ya ce ƙultu ya rasulallah na ce ya manzan Allah kun tun daga nan nan abin da yake gabanmu hadithu abi dhar radiyallahu anhu kala sa'altun an-nabiyya ko yace na tambayi annabi nan kuma ko kai tsaye sai aka ce qala qultu ya rasulullah nace ya manzan Allah a gaban mu da muka karanta cewa makai cewa ayyul amali afdalu a tambayar da yako wane aiki ne yafi in ka koma lafazin ruwayar imam muslim za ka tarar da ayyul a'mali afdalu maimakon amal kwaya ɗaya sai kawo shi a jam'i ayyul a'mali afdalu wani aiki ne cikin ayyuka ya fi qala imanun billahi wal jihadu fi sabilillah a ruwayar muslim da aka ce imanun billah maimakon nan da aka ce wa jihadun fi sabilihi can kuma sai aka ce wal jihadu fi sabilillah dan ka fahimci cewar fi sabilihi din nan dai ana magana ne akan shi Allah subhanahu wataala ta farkin Allah Na an fito da lafazin Allahun a fili zahirin sa can kuma an zo da wakilin suna wa jihadun fi sabili nan kuma wal jihadu fi sabilillah qala qultu abu zarri ya ce sai na ce a nan gaban mu kawai kultun aka kawo babu kalan ko ayyun Rikabi afdalu wane bawa ne kuma cikin bayi ya fi ƙala an fasuha inda ahliha a ruwayar imam muslim sai da aka fara kawo an inda ahliha amma ruwaya da makaranta su da aka ce aglaha thamana sannan sai aka ce wa anfasuha inda ahliha to a lafazin ruwayar muslim anfasuha inda ahliha shine akan gaba shi aka fara gabatarwa abin da ya biyo baya kuma sai aka ce wa aktharuha thamana kuma mafi yawan kuɗi in ka ce mafi yawan kuɗi shine dai aglaha thamanan wanda ya fi tsada kuɗi yawan kuɗi ai shine tsadar su an gane ko qala qultu yace sai nace a can kuma qultun aka ce babu qala fa in lam af'al in ban aikata haka ba fa qala tu'inu sani'a tu'inu sani'a nan kuma a gaban mu tu'inu me ba'i'a ko eh sai aka ce in ba haka ba ka taimaki mai sana'ar yi mai sana'ar yi taimaka masa shine a yi yadda za ta tsore ko a ba shi tallafi da agaji sana'ar ta ci gaba in ta ci gaba al'umma sun ci gaba ana nan zai koya wasu kuma shi zai rike kansa to a taimaka wa mai sana'a kada a ce a yi shi yana da abin ya kyale shi a irin su ya fi cancanta wani lokaci a taimaka don shi ma da yarsa sana'ar zai iya garzewa ita honan a ƙaru ya sami abin yi to shi ne ka taimakawa mai sana'ar yi autas na ali akhraq ko kuma ka samar da sana'a ga wanda ba shi da ita kuntu ya rasulallah sai na ce ya manzan Allah a ra'ayita in ba'ub to an ba'adil amal akwai anan babu a tamu to lafazin ruwa shi shine mai wannan sai ce ya manzan Allah me kake gani in na sami rauni daga yiwuwar wani aiki daga cikin ayyukan nan da na tambaya ka gaya mu ban iya kaiwa ga yinsa ba ƙala ta kuffu raka anin nas ya ce to ka kame sharrinka daga mutane can kuma ƙala ta da'un nasa mina sharri ko nan sai ce ta kuffu sharraka anin nasi ka kame sharrinka daga isa zuwa ga mutane kakka cutar da wani fa innaha sadaqa kamar yadda yake anan ko fa innaha sadaqatu aka ce ta tasaddaqa biha ala nafsika a wanda muka karanta shi kuma sadaqatun ala nafsika a lafazin wayar muslim fa innaha sadaqatun ala nafsika wadannan sune bambance bambancen da ke akwai a lafazin wayar imam bukhari da muslim amma da dan ka kalli ma'anar abu guda take magana sai sharhin hadisi sahaban annabi abu dhar sa'altun nabi ya sallallahu alaihi wa sallama ayyul amali afdal na tambayi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wani aiki ne ya fi. to nan ma dai abin da muke cewa shine yana sanar da mu yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suke mahimmanta al'amarin addini don haka suka damu da su tambaya a kan addini ice na tambayi annabi wani aiki ne mafifici da bawa zai wa Allah sau da su suke su zama sun yi abin da Allah ya fi so a yi mafifici don su sami yardarsa sami kusanci zuwa gare shi wannan shine babban burinsu ta ce manufar da take gaba kowace manufa a gurinsu daga inda bawa ya zama manufarsa addinin Allah to tsarin da addinin Allah yake so bayi su kasance za zaka ga a kai yake yayin da kuma mutum ya zama babban manufarsa duniya to tsarin duniyanci za ga shine a gaba akan komai a cikin al'amuransa saboda haka su ba duniya ce a gabansu addinin Allah subhanahu wata'ala shine mafificin abin da ya fi damun su da haka tambaye tambayen su akan wannan suka fi sannan kuma ina da sanar da mu irin abin da muka sani a hadisin da ya gabata cewar duk sanda wani abu ya boye gare ka ka jahilce shi to ka tambayi ma abota sanin wannan abu fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lam da haka yaje tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya san amsarsa ba wajen wanda zai same shi sama da shi annabin sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisi a daidai wannan gaba da aka ce da mu ayyul amali afdal wana aiki ne mafifici cikin ayyukan da bawa zai a addinin Allah a cikin abubuwan da ubangiji yake bukatar bayi su yi sai ke sanar da mu ashe ayyukan da bayi suke na addinin Allah wasu sun fi wasu ba bai ɗaya suke ko da haka ya tambaya wanne ne mafifici manzo bai ce da shi kai aikin addini duk bai ɗaya suke ba daina ma wannan tambayar cewar wanne ya fi duk kai ɗaya suke a sai tabbatar da cewar ashe akwai wanda ya fi bai ce da shi baba wannan maganar a cikin addini kuma sannan sai ya bashi abin da ya fi kenan akwai abin da ya fi an fahimta ko da haka al'amuran addini wasu sun fifici wasu martaba da girman lada da kuma muhimmanci da haka shi sa a cikin al'amura ake so bawa da ya fahimci addini fahimta mai kyau ya rika sanya abin da ya fi a kan gaba sannan mai bi sannan mai bi shi sa kusan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'ad bin jabal zuwa ga yaman sai ya ce zama farkon abin da za ka fara kiransu a kai ɗayanta allah da bauta sai yadda cewar ba wanda ake bautawa sai allah ba wanda ya cancanci a bauta masa sai allah sai manzo ya ce idan sun maka biyayya akan haka sun fahimci haka to ka sanar da su Allah ya tilasta musu yin salloli biyar a dare da yini kaga kenan sallah ita ce ibada mafi girma take fiye da imani mutum cewar Allah kawai za a bauta to bautar da take mafi girma za ta biyo ba sanar da mutum sallah sai manzo ya ce idan sun maka biyayya akan haka sun fahimci cewar eh Allah ya tilasta musu yin sallah sun fahimce ta suna kuma yi to sanar da su Allah ya sanya musu ya tilasta musu ba da zakkar su za a karɓa daga wajen su a baiwa talakawansu kaga sai nuna zakka ce take biye da sallah sallah ita take kan gaba akan zakka imani yadda da cewar Allah ko za bautawa gaba yake da sallah dan sai ya samu wannan zaka yi sallah ta zama karbabbiya ta aiki to duk abin da musulmi zai ana so ya duba abin da yake mafi muhimmanci. mafi kima mafi daraja mafi koli yayi sannan ya biyo da wanda yake biyo da shi shi ke nuna ka fahimta mai kyau ta addini shi ma amfanin su ma amfanin wannan tambayar da suke yi dan su yi abin da ya fi ne ba wai kawai dan sai sun san abin da ya fi da wanda bai hu ba kawai sun yi ilimi shi ke a amfanin ilimin da ma yi a more shi a yi amfani da shi a ci gajiyarsa to kuma ba sai a al'amarin addini ba ko a rayuwance ka duba abin da yake mafi mahimmanci ka yi a kan wanda bai kai shi gidanka ba a da abinci ka je kasuwa fenti za a yi maka ya ka gani aka gaba ka san abin da kake ba fenti ne bukatar da tafi abinci ka gabe ko ana tsitsi din gida ka ce za a yanko yadin anko an in ba ya ko ba sai me an fahimta ko sai ga wanda bai fahimci rayuwa ba ina ta irin wannan shirman da shiriritar ga abubuwa muhimmai a gidansa ana bin sa bashin kudin makaranta ya ji ya so satellite an zo ana ɗaura masa ka ko to duk irin wannan yadda a addinance ka ɗauki abin da yake mafi zama jigo ka sashi akan gaba sannan mai bi masa to haka a rayuwance sai ga al'amuranka suna tafiya ba matsala to sannan bayan haka sai manzo ya ce da shi imanun billah wa jihadun fi sabili abin da ya fi komin cikin ayyukan da bawa zai wa Allah subhanahu wata'ala shine ba da gaskiya da Allah da kuma yaƙi don ɗaukaka addinin Allah kana yin addinin kuma kana haɓaka shi kana tallafa wa ci gabansa alkhairin da ka samu ya isa ga waɗanda ba samu ba to wannan shine abin da ya fi a aikin da bawa zai yi ga Allah subhanahu wata'ala to a lafazin ruwayar imam muslim mun cewar wal jihadu mai kwan cewa jihadun fi sabilihi akwai lafazin da kuma zo ce wal jihadu fi sabilihi to amma a cikin ruwayar kuma imam muslim shine wal jihadu fi sabilillah ko wal jihadu fi sabilillah to da kana an fito da maganar sabilillah an fito lafaz an fito da lafazin Allahu a maimakon kawo shi a wakilin suna to a daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa mafificin aikin da bawa zai yi gaba ɗaya kaf ayyukan da zai iya yi ga Allah subhanahu wata'ala da sunan addini ba sama ba koli koli irin wato ainihin ba da gaskiya da Allah ai imani da shi imani irin na yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai ya koyar da al'umma a yadda da akwai Allah a ɗayan tashi da ayyukansa kada a yadda wani zai yin aikin da shi kadai ke banta da a kuma ɗayan tashi da ayyukan da bayi za su yi masa na bauta sannan sunaye da siffofi a siffata shi da abin da ya siffata kansa da shi a faɗa masa sunan da ya gaya wa kansa ko manzansa ya gaya masa ko manzansa ya siffata shi da siffa sannan a kore masa abin da ya kore wa kansa ko manzansa ya kore masa don ka samu wannan a babin imani da Allah to sauran abubuwan da za su biyo kuma wanda suke da alaka da ubangiji na littafansa mala'ikunsa manzanninsa ranar lahira da sauransu to duk za su sami gindin gabas to imani da Allah shi ne jigo kafin dukkan wani abu da bawa zai yi a addini sau da in ya rasa imani duk abin da yi da shi da babu ɗaya ne amma idan da imani shi ne zai aiki sami karɓuwa a kuma wato an yi masa sakayyar ta dace da aikin da yi ƙulto ayyun riƙa bi afdal kun ga a wannan lafazin a wannan ruwayar bayan an ba shi amsa farko na abin da ya fi komai da bawa zai yi shi da kansa kuma ya fuskantar da tambayarsa ta biyu zuwa ga ɓaryar da yake so ya ji amsa can cewa yi wani aiki ta farko ko wani aiki ne ya fi Ku da ya tashi a tambaya ta biyu sai kuma ya sai cewa yi wani bawa ne mafifici idan za a yanta a cikin bayi fa ayyur riqabi afdalu to kaga tunda ya fuskantar da inda tambayarsa ta sa gaba to za a bashi amsa akan wannan za a bashi sabanin a can hadisin da muka gama da aka tambaye wa annabi mana aiki ne yafi sai aka ce sannan wanne a rufe an fahimta ko da haka sai ce me na biyun sai ce mai a can alhajjul mabru shi ne hajji na biyu hajji na uku ne sai jihad an gane ko saboda haka da imani da Allah sai kuma jihadi a nan a wajen amsa sai haɗa abin biyu guri ɗaya imanin billahi wa jihadun fi sabili sai ba da su a haɗe tare suke inda ka ba da gaskiya da Allah to za ka taimaki addininsa to a ci gaban kuma tambaya bai ce sannan me ba kamar can cewa irka sannan me sannan me a rufe sai manzo ko yake faduwa to da shi kuma nan a tambaya ta gaba sai ce to a bayi wanne ne mafifici tunda ya san yan tabawa ibada ce mai girman gaske zaka ji an ce in kisan kai ne abinda zai share maka wannan laifin ka yan tabar a kafara a in maganar kayi zahari ne yan tabar maganar an biya bukatar sha'awa da iyali ne a cikin wata azumi abinda za a fara faɗa 'yan tabawa to sai ga cewar to ai 'yan tabawa 'yan tabawa yana nuna ina da girma sai an faɗe shi ake faɗo wasu abu da suke biyo bayan su to sai ce to a 'yan tabawa wanne ne mafifici ku in za a yi wanne ne ya fi daraja da kima to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa anan ma yake cewa qala aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha sai manzo yake cewa wanda yafi tsadar kudi wanda yafi daraja a gurin masu bayi cewar da i aghlaha inji manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake cikin ruwayar kushmaihani cikin malaman imam eh, cikin waɗanda suka rawaci imam al-bukhari cikin waɗanda suke yan ƙasa-ƙasa ɗalibansa da suka rawaci Sayyid al-bukhari a gurin mafiya yawa kuma na malaman da suka rawaita maimakon aglaha sai suka karanta da ko kuma suka rawato da a'alaha a'alaha da ainun ba da gainun ba in an ce aglaha mafi tsada in an ce a'alaha mafi koli mafi daraja mafi daukaka to ai abin da ya fi tsada shi ya fi daukaka an fahimta ko sai malamai suka ce duk da lafazin da bambanci amma ma'anar abu guda take komawa to a'laha samanan ko kuma aghlaha samanan duk wanda kaji ba matsala ya tabbata akwai shi wa anfasuha inda ahliha wanda kuma suka fi wato ainihin daraja da kima a gurin wato masu su to in zaka yanta bawa irin wannan yafi dacewa da yanta wanda ruwaya da musulun ta ce wa aktaruha samanan wanda ya fi yawan kuɗi cikin bayin shine mafifici in za a yanta a yanta irin wannan shine malamai suke cewa daidai wannan gaba da manzo yake nuna cewar idan za a yanta bawa a yanta wanda ya fi tsada wanda masu shi suka fi so sai suka ce ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku sami aljanna ba a wata fassara ko ba za ku sami cancantar zama masu kirki ba kun amsa sunan nagari da nagarta a tare da ku har sai kun zama cewar kuna ciyar da abin da kuka fi ko kuna ciyar da wani abu daga cikin abin da kuka fi hatta tunfiqu mimma tuhibbu sau da ka abin da ka fi so shi ya fi dacewa ka ba wa Allah ka nemi yardar Allah da shi ba wanda ya riga ya zama in ma ba bayar ba ba zai mora a gurinka ba ko shi ne koma baya sannan ka ɗauka ka ba Allah wato an fi so ba wa ya bayar da abin ya fi daraja da kima a gurinsa to shi ne ifisa isamiyar dar Allah kuma wannan yake wani cewar yana jin isamiyar dar Allah ta fi mar wannan abin da yake da kima da daraja a gurinsa ke sa sahabbai suka yi fice a wannan fagen irin su abdullahi dan umar irin su abu talha da sauransu aka tarda yana da gona ba wacce ake so irinta ba wacce ake gani ita ce dukiyarsa mafi kima a gurinsa sai ce ya ba Allah duk abin da ta samar a taimakawa wa bayan Allah da ya jara hannunsa daga ciki ije ɗauki wacce ba ta kai ta don neman yardar Allah to irin wannan salon ake so bawa idan zai kusanci ubangiji ya ɗauki irin wannan salon ya fi sa ya samu wato kusanci da kima a gurin ubangiji subhanahu wataala shi kuma ɗabi'a ɗan adam ya fi son ya bada abin da koma baya saboda halayyar da aka halice shi da ita ta innal insana khuliqa halu'a tun asalin halittar mutum an halicce shi mai san kansa san kansa ne da shi ya fi son abin da ya fi sai ka jina cewa da abu a gidan wasu gara a gidan a gidan kuma da a ɗakin wasu gara a ɗakin ku a ɗakin kuma da a ce a gurin wani gara a gurin ka duk karatun ya ƙare a shishi kansa <laughs> an gane ku to amma wanda imani ya ƙarfi ikhlasi ya ƙarfi a zuciyarsa ya cire ya bawa Allah ba komai bane Allah ya samu dace kultu fa illam af'al yace to ya manzan Allah in ban aikata haka ba haka yake anan amma malamai suka ce yayi amfani da wannan lafazin amma ba shi lafazin ake nufi kai tsaye ba abinda yake nufi fa illam af'al ay fa illam aqdir ala zalika ya manzan Allah in ban sami ikon iya yin haka ba fa saboda kai ka tambaya fa a gaya maka wanda yafi sai aka ce kaza sai ka ce in ban yi ba fa to me amfanin gaya ma kenan ko in dai zan gaya ma ba za ka yi ba to ba haka yake nufi ba kuma su a ɗabi'ar sahabbai ba za su yi wa annabi irin wannan salan na su ce to in kuma ban ga dama na yi wannan ba fa an fahimta to ba haka ake nufi ba ce wadda ifa illam afa'al abin nufi illam aqdir ala zalik in ban sami ikon iya yin haka ba tunda maganar da kake ta sai an dauki mafi tsada ba ma ne da mai arhanni ballantana mai tsada ban mallaki bawan ba ko in ban da ikon yin wannan kuma ya za a yi sai ce to ai akwai wani abin da zaka da zai baka irin sakayyar da wannan abin zai baka barin gaya mashi shine ya faɗa abin da ya biyo bayan wannan da haka a lafazin imamu dara kutni na wani hadisin sai ce fa illam astati ya maza Allah in ban sami iko ba an fahimta to da ka shine amfanin ka tattaro ruwayar hadisi guda lafazan da suka zo a ciki sai wannan lafazin ya fassara maka wannan wannan ya fassara maka wannan sai ka tashi da ma'anarsa gare to da ka to in ban sami ikon yan tabawan da yake mafi tsada ba dan ba ma ni da bawan ballan in waru wanda ya fi tsada in baya to shine manzo sai ce qala tu'inu da'i'a ko qala tu'inu sani'a ko kamar da muka faɗa sai ce ka taimaki wanda talauci yasa irude ya kidimi asalin abba'i abin da ya tozarta mana wanda talauci yasa yayi fita hayyaci to ka taimaka wani, kamar ka ba wani. tunda shi ma ba da ake so a yanto shi aso ake samu sakewa ko samu walwala sami yanci ya tashi daga ƙingin bauta to wanda yake cikin talauci da ya fi ƙarfansa ya maka tutu in ya samu walwala ai na yake da yanci shi ma da na cikin keji da kurkukun talauci an fahimta ko to shi ka taimakawa marashi Wani yana daga cikin abin da yake sa a samu lada mafi koli a samu yin aiki wanda yake mafi daraja ga Allah subhanahu wataala kuma bawa ya ci cin moriyarsa ko kuma ya ce in mu ɗauke shi ka taimaka wa mai sana'a ya zama ya ɗore a kan sana'a ya zarci ya ci gaba da yinta sai zamanto ana da waɗanda suka damu da ɗaukan ɗawainiyar kansu taimakon mai sana'a salo-salo ne idan jarinsa ya yi kankanta kuma da za samu karuwar jarin abin zai haɓaka fiye da haka to taimaka masa ka ƙara mai jari yana daga cikin aikin da ya kamata a ce hukuma tana yi koma masu hali a cikin al'ummar musulmi aka dubu wanda ya damu da abin yi ina zuwa yana ɗan siyo wato ainihin eh, rabin buhun dankali ya kasa kuma da ya kasa da ya ƙare in ya ce kuma ya koma ya siyo an sai dama zuwa ake a dire a farkon wato ainihin safiya kowa ya zo ya kama na kama buhu na kama rabin buhu na kama a take a gurin zaga dukkan kama siyewa to iya abin da zai iya siya rabin buhu kuma da ya zo ya kasa nan da nan an siye ce a to aka wannan cinikin naka da a ce ya kai buhu ina ga ai zai dan ka dan fi samun riba kuma abin ya fi ɗoriya sai ka ƙara ba shi kuɗin rabin buhu ya ta yi tuwa ya rika tuwa da cikakken buhu guda to kaga ka taimaki mai sana'a ci gaba da yi dore mai kuwa in yayi riba ta zaman ta ɗanyi kaɗan kuma ga buƙatar ta cikin gida a ɗan tsakura a cikin o kuɗi kuma daga nan kuma sai zuwa ce ai an samu ma rashin abin kasawa to a taimaka mai sana'a akwai irin wannan in kuma ba haka ba a riƙa siyan abin shi ma taimakon sana'a ta ɗore ne ko shi ne wani bawan allah allah ya saka mada alkhairi ya ji kansa ba dan ya mutu ba yana nan da yanzu yana wancan tsallaken a kawo maka taba zama da shi in ya fita gurin sana'arsa a mota <clears throat> yace daidai first bank wannan rawun din yace yakan ga wani tsoho dauke da mafici na fifita da malafa ya saƙo ya taho sayarwa cikin gari cito shi sai ya ga cewar ga wasu girɗa-girɗa suna bara suna lada da lafiya amma ga wannan tsoho tukub ya sanya saƙa ikawo isiyar a kan ya bara cikon ya ganshi sai siye ci shi ba abin da zai da muhuci gidansa da fanka ba abin da zai da muhuci kawai sai ya zo ibi masallatai shi ma kaga an sa shi neman lada ko kuma ya dubu wanda suke ne ce waye ke san malafa ya baka malafa an gane ko kaga ya taimaka wa sana'ar shi kuma gobe za a gan shi da wata tunda yana sayarwa ina samun abin da zai biya bukatar to shi ne taimakon mai sana'a a rika siya sai ya ci gaba yana karuwa ko a taimaka mar da jari in jari ne zai hana tafiyar abin to sai kaga wasu ma suna zuwa suna rabuwa da shi sai ga abin ya ci gaba to kuma muna da wannan kyashi na kusa wanda yake sana'a ba za a sai a gurinsa in ka ga an zo gurinsa to ba shi za a karɓa za a durƙusar da shi in wance ya karɓa bashi wanda ya karɓa bashi shi ya kaji shuru tun yana rubutawa sai a waye gari littafin ya cika kuma kuɗin basu su dawo shi ma ba abun kasawa ta wannan muguntar kai kenan ta tsarin addinin musulunci ba a san ya kamata musulmi su taimaki junansu su taimaki yan uwansu a taimaka mai sana'a ta dore ta zarce sai a samu wanda za su rika dauke wa kansu matsalolin da kansu ba su zama nauyi akan al'umma ba wanda kuma ba shi da shi a a jawo shi a kokari a sama masa abin yi saboda ka shi talaka ko dai rashin aikin yi isa shi cikin talauci to a sama masa ko kuma da aikin yin amma kuma bai garawa to a taimaka masa yadda zai gara to irin wannan shine zai sa wato ana samu fita sannan sai manzo ya ci gaba da cewa kai sahabin ce ji Abu Dhar ce, qala fa illam su to in ban eh, auta fa illam afa ya ce idan ban aikata haka ba ma'ana in ban sami ikon taimakawa mai sana'a ba ko kuma taimakawa marashi ba babu abin da nema zan bashi nema duk hakan take to ya za a yi to sai manzo yake cewa qala tad'un nasa an shar yace to ka kyala mutane daga sharri mutane su kubuta daga cuta harshen da ta hannunka dama manzo ya ce muslimu man sallima muslimuna min lisani musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga cutar harshen sa da ta hannunsa bai cutar da su da hannunsa bai cutar da su da harshensa to ka zama haka da ba a ƙari da kai ka ɗauko wani abu ka bayar ba ko ka gaya mutum wani abu da zai faranta masa ba to kakka cutar da shi ya zama yana zaune da kai bai da ɗar a kanka ba ka taɓa gaya mara abin da zai so samar rai ba ba ka taɓa yin abin da zai ingiza shi cikin damuwa ba to wannan ma a ci gaba ne ƙaruwa ce akan iya ganka gabansa ya rika faɗo akan iya ganka ya rika jin ba daɗi to ya ce to kai haka to shine malamai suke cewa cewar da ifa eh, illam ala ta da'un nasa min shir. yace idan na gagara ko na gaza yin abin da ka faɗa ya manzan Allah na taimakawa mai sana'ar yi ko kuma wanda bai da sana'a a sama masa abin yi me kuma zan yi yace to ka kafe ka kame sharrinka daga mutane shi malamai suke cewa daidai wannan gaba ana sanar da mu cewa wannan hadisi dalili ne akan duk wanda ya kame cutarwarsa ga wani cikin bayin Allah bai faɗa masa abin da zai bakanta masa rai ba bai aikata abin da zai shi cikin damuwa ba to Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada saboda ya hannu daga abin da yake mummuna ya bar abin da zai zama cutarwa ga ɗan uwansa musulmi to da ka zauna da al'umma baka cutar da su ba to wannan ma idan dai ka ki cutar da su saboda isar da saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma umarni da Allah ya yi aikin kirki a bar mummuna to za ka samu sakayya da lada sabanin ka bari dan fi karfin ka cuce shi ko wannan ba lada wannan ka ga ma ɗaya zai ga ma goma sai kake shakkarsa kake baya-baya da shi sai da ya ga wato kowai faran-faran ta kai da shi to wannan in kai don haka ka bari don kaka gaya masu shi kuma ya gaya maka wanda ya fi to nan dama ba magana neman lada ba nan magana tsira da kai ne an fahimta ku to wanda za ka iya gaya wa kuma ba yadda ya iya da kai ka kame kaka gaya masu za samu lada da sakai to shine yake cewa fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika in ka kame daga cutarwa ga mutane in ka kame sharrinka daga cutar da wani to kamar sadaka ce kai wa kanka sai hadisin yake nuna cewa ashe mutum zai iya wa kansa da kansa sadaka ko me sadakar mutum ga kansa kada ya cutar da wani zai samu ladan wanda yi sadaka to da kai wa kanka da kanka sadaka ka sama wa kanka da kanka lada sakamakon ka kame daga cutar da wani to wannan daga cikin ƙara fayyace bayani na abinda manzo ya saba yana yi duk sanda zai jawabi ga al'umma duk sanda zai jawabi ga sahabbai yakan ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sai ce me wa na'udhu billahi min shururi anfusin muna neman tsarin Allah daga sharrance-sharrancen kawunan Allah ya tsare mu da mu aikata abin da zama sharri ga ɗan uwanmu fitina damuwa shiga cikin tashin hankali da zama afkarwa da wani mu wannan hadisin ma yake cewa ka kame daga isar da sharrin ka zuwa ga wani abin da zai zama daga gare ka iso sa wani da ko sa cikin tashin hankali da guzuma kakkai to in mutum ya fahimci wannan za a zana da shi lafiya bayan Allah su zana da shi cikin kwanciyar hankali ya tsira a zamansa da su kuma ya tsira a mu'amalarsa da mahalicci ya yi abin da Allah da manzo suka bukaci a yi sannan kuma tsakaninsa da bayi sai Allah san barka don ko rasuwa shi za ka jana ce mutumin kirki ya rasu Allah ji kanwa ne ba shi da abokin fada ba haka muke fada ba amma gwaba wancan ka gaya wancan ka gaya wannan a ce wane ne Allah masa rasuwa to ana da yaje kansa ka ga bata je zuci ba ka a ce ya faɗi wata shi ma ta amma dai gaskiya za a ɗan sarara ko ba komai ka ga yanzu kowa zai ɗan saki sai ka ji sai an faɗa din to kuma shaida ce ta bayi a kanka eh, sau da ka mutum ya abin da za a bar masa shaida kwarai ko bayan ransa Allah ya samu dace to wannan shine abin da ya shafi wannan hadisi abin da muka dade Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafe mu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ko a cikin tambayoyin da suka gabata satin da ya wuce waɗanda nake cewa na zo zan karanto abinda suka tambaya sakamakon sun kawo a ƙwararren lokaci a wancan karan ya ce ka ce idan mutum ya je hajji an yafe masa laifinsa to idan kuma yana da haƙƙin wani fa don an ce allah baya yafe laifin da aka yi wani an ji tambayarsa sannan muka bayanin alhajjul mabrur da manzo ya ce laisa lahu jazaa'un illa aljanna aka ce kuma man hajja wa lam yarfuq wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu um ko ka yawmi waladatu um wanda ya hajji bai batsa ba bai fita daga dokar Allah bai aikin hajjinsa kamar da manzo ya koyar to zai dawo daga aikin hajjin kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bai da laifin kowa bai da laifin komai ni ne na faɗa hadisi ne ko na manzo sallallahu alaihi wasallam to amma yana cewa abinda kai na wani inda akwai dalilai suke cewa manzo ya ce ai wane ne fallasashe sai sabai suka ce wanda bai da kwabo bai da ɗari talaka fituk sai ce ba shi ba ce ai fallasashen lahira matalaucin lahira shine wanda zai je da sallah da zakka da hajji da kaza amma ya cuci wannan ya cuci wannan ya yi wa wannan kaza yawan arka ɗaukan ladansa ana biyan su da shi in ladan ya ƙare arka ɗauko laifin da suka ana ɗora masu to wannan shine matsiyacin lahira aka gana nuna cewar haƙoƙin wasu sai an biya ko kuma ya je da ladan shi ma ya yi ayyukan ya je da su an fahimta ku? to irin wannan daga inda manzo yake cewa za ka zama kamar da mahaifiyarka ta haife ka ai dai cewa aka idan an je lahirin za a rika daukar ladan wannan ana bawa ko idan ubangiji sakamakon aikin hajjin da kai ya baka ladan da ko za a biya wani za a samu kuma ka tsira ai ka sha dai an fahimta ko ka yi aikin hajjin da ka samu ladan da umma da wani wanda ya maka wani abu za a biya shi kuma ka sha ubangiji zai iya wannan kuma da aka ce ka da kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka duk komai ya zama zero an shafe maka shi na laifi yadda ake shafe na tsakaninka da Allah to bangiji zai iya wakiltarka ya ce shi kuma wancan da kaiwa ba daidai ba shi ma na ba shi abinda zai biya shi haƙƙinsa so da ka so nake ka zama tsab kuma ka zama yanzu zai iya yiwuwa haka so da ka ba matsala ba ne babu cin karo a cikin mayara an fahimta ku? yawon wannan kuma yake cewa da Allah yana so to shi takaitaccen tarihi na yake su sai na tattara sai in ga musu insha Allah eh. yake cewa kamar da ake shiga ka'aba don yin sallah da addu'a shin akan shiga cikin wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suke a yanzu mana tun da ana zuwa mai wa an nuna masa hoton buhari da ya je aka buɗe makaba ya gani ko? to kuma mai wa da aka je madina tun da buhari aiwa lalle zama iya maka ya tsaya bautakila je madina ya yi ziyarar abin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wannan kamar da ake zuwa a bude ka'aba a shiga to inda kabarin manzo ma yake da abubakar da kuma umar shi ma ana budewa a shiga koya abin yake an fahimta ku tambayar da yake to shi abin da na sani a yanayin kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake an binne shi a cikin ɗakin matarsa aisha da shi sahabinsa abubakar da kuma umar to wannan ɗaki bayan katangar da yake da ita an yi kuma zagaye har wa yau da ƙarfe shi ma wanda ya zagaya irfe wannan guri ba gagara zai yi ba jagororin ƙasar saudiya su da suke da alhakin mukullin wannan guri da ba shi tsaro yayu a iya samun wani wanda za a iya buɗe masu. amma dai ne har na je na dawo shekara hudu ban taba cin karo da wani shugaba da aka shiga shi an zo an bude masa wani kaba ko wannan ana ta saboda suna da kokarin tsare bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta cewar kada ku mai da kabari na aidan ko wani gurin zuwa lokaci zuwa lokaci a mai da shi daga haka kuma a koma bautarsa don inda har za a buɗe a wanda su ya ɗebo ƙasa an gane ko in bai ɗebo ƙasa ba kuma ya je shafa da rigarsa ce wannan rigar ya shafo ƙabarin manzo da ita to da a zo a tafi wani guri ko wata ƙasa a ɗora wani abu na bayani za a je a halakar da jama'a isa za ka tarar ba su buɗe irin wannan ƙofar ba abin da na san suna yi sukan bar mata a cikin irin watan azumi sai a ware wata awa sai a samar da wato kariya tun daga masallacin mata da yake can baya a ƙarshen masallacin manzo inda suke abinan nan sai a sa wato kariya tun daga inda suke hasuwa inda wannan fensin din yake na ɗakin aisha ɗin da ƙabarin yake ciki su zo a matsayin masu ziyarar kabar manzo da maza suka saba suna su kullum sa iya zuwa gurin su addu'a su tafi to su ma ana ba su wannan damar su zo su addu'a su koma amma ba wai bude asalin inda kabarin yake a shiga har ciki ba ba sa wani a cikin azumi suna irin wani lokaci kuma ka tara irin ma lokacin da ma jama'a duk an yoye ba baki na wani guri ku suna irin wani wani wannan shi na sani amma dai a ce an bude an je har cikin har da kabar suna gudun kada a saba wannan umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam a mai da gurin gurin dabdala har kuma su ce sun samu kasar kabarin ko an yi kaza ko an yi kaza eh. wannan kuma yake cewa yaya matsayin kudin da ɗan kasuwa yake ƙara wa kwastoma misali mutum ne ya zo siyan kaya a gurinka sai ka je gurin wanda kake tsara a gurinsa ka ce masa za ka kawo masa mai sayan kaya kenan yanzu babu a gurinka kai ko don da akwai ba magana a tafi sai kuma ka koma masa ka ƙara masa kuɗi a kan yadda ka faɗawa wancan bayan ya tafi sai ka koma ka karɓi ragowa an fahimta ku. Sau da haka kun yi da wanda kake zuwa ka sari kaya za ka kawo wanda zai sayi kaya a gurinsa a gurinka ya saba zuwa isa yanzu ya zo babu kayan a gurinka ba kudin da za a siyo a zo a zuba a bashi amma kai tun da ka san ina zuwa sare gurinka kwastoma na zan zo da shi gurinka amma zan gaya masa kudin da nake sayan masa kayan mu zo nan gurin a karba a bashi in ya tafi ni kuma abin da ya dorin zan zo karba an fahimta saboda ka tashi daga mai kasuwanci ka koma dillali ko za ka yi dillancin yadda za a yi a sayi kayan wani yawo an gane ko to in ya aminta shi mai kayan ya yarje za a yi haka ka ƙaru ya ƙaru, ka masa mai siya an sayi kayansa ya samu ƙaruwa mai kawai zauna bai siyar ba kai kuma da ka kawo wannan aikin da kai na kawowar abinda ka saba kana dora masu in kai kaso ya aminta da haka in ya baka wani abin da ka ci ka ci matsalar ku yi ku gama bai sani ba ku yi ku gama bai san haka ba a ba da kudin kai aka sani kai ka kawo ka wa ka bashi wani abu daga ciki ka ɗauki wani abu daga ciki to wannan shine bai zama daidai ba amma inda amincewarsa da yadda wasu kaje eh wanda ka kawo mu ko ka zo ka siya da kake sara ka je ka ƙara ka siyar ko kuma ka kawo mai siya siyar masa irin yadda kake siyarwa ka zo karɓo kaza in dai aminta da wannan kaya dama nasa abinda ake gudu kada garin ka a rasa masa da ciniki ya zama ka cutar da ɗan uwanka musulmi kada garin ka ya zama to shi mai siya ya ƙi siya an fahimta ku amma in ya aminta zai siya kuma shi ya aminta cewa zai bayar a iri da yake baka sari amma ka ba wannan sayar masa a kudin da ka kake sayar masa to babu laifi akwai yarjewa ta mai kaya a cikin abu wannan babu na kamar yaya mai saya yadda abu ya masa zai siya a yadda ake sayar masa cewar kayan ba na ka saboda kai sabon shiga ɗan kasuwa wadda kuma yake cewa menene hukuncin sakin hannu bayan an ɗago daga ruku mas'ala ce da aka sami sabarin fahimta tsakanin malamai wasu na da fahimtar hadisin wa'il bin hujjar da yake magana cewar manzo sallallahu alaihi wasallama a sallarsa yana dora hannunsa na dama akan na hagu idan yana tsaye a sallah to sai suka fahimci cewa tunda an ce yana tsaye a sallah da tsayuwar kafin ruku da tsayuwar bayan ruku duk tsayuwa ce kawai za a rike hannu akwai malamar da suka fahimci wannan akwai malamar da suka fahimci hadisin da ke cewa idan manzo ya dago daga ya yakan tsaya kyam kafin ya tafi sujjada har sai kowace gaba ta haɗu da ƴar uwarta sai suka ce to ai hannu ya za a yi wannan gaba ta haɗu da ƴar uwarta baka miƙe ba in za ka yi haka ai ba magana ta haɗu da ƴar uwarta ta rabu da ƴar uwarta da rabuwar za ta sa hannun ya lankwasa in ku kasa ke shi shine za ta haɗu da ƴar uwarta an fahimta sai suka ce su abin da suka fahimta an dago daga ruku'u ba mai da hannu ake kan kirji sakinsa ake an fahimta so da haka fahimta ce ta zama irin wannan sannan kamar wanda suke maganar wannan irin su malam muhammad nasiruddin albani allah ji kansa da rahama yake cewa an tambayi imamu ahmad game da dora hannu na dama akan nagu akan kirji bayan dagwa da kurku'u sai ke cewa ina gaba ne sai malam albani ke cewa ba zai iya faɗar wannan amsar a ɗora hannu na dama a kan nahagu a kan kirji a kafin ruku'u ba zai iya cewa ina ganin ba saboda ya san ya rawaici hadisi tabbatacce na manzo yana yi a kafin ruku amma da yake ya fahimci akwai bambanci na kafin ruku da na baya shi sa da aka mata tambaya ce ina gaba ne ya fatawa ta irin wannan su to wannan yake nuna cewa akwai bambanci to dai haka za ka tarda maganganu a kai to da haka in ka samu kanka cikin wanda suka fahimci cewar su sun gamsu a mayar aka mayar wani kuma ya fahimci shi a saki shi ne daidai to kada tashi hankali kada da ta da jijiyar wuya kowanne da mahanga da kuma madogara da wasu malamai suka dogara eh, wanda ya gamsu ya nutsu da ya saki ya saki fallalan wanda ya mayar ya mayar fallalan ba abin a samu karafkiya ko kuma matsala ba ne <clears throat> kuma matsala irin wannan dai har malamai sun saba kai almajiri bayar da kai ba za ka iya goge wannan sabanin an fahimta ku to Allah ya samu dace sauran kuma akwai wanda yake da tsaho sai na sake bi naga har ya juya bayan ma abu ne sai na gama karanta sannan sai eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu